Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka mu da barka mu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau yau nan zamu maganganu akan wannan sheshin malami da kuma wannan babban jarumi kuma babban mawaki wato Adam A. Sango. inda wasu da suke cewa babban jarumi adam a zango ya yi su fitar baki inda izubar da wasu kalamai wanda kalaman ko kaɗan bai kamata ya furta su ba wannan kalamai ya janyo cece kuce kuma wannan kalamai ya janyo mishi maganganu wato marasa daɗi inda wasu da sun fafaɗi maganganu marasa daɗi da yawa akan babban jarumi kuma babban mawaƙi adam a zango wannan kalamai shi da kansa kamar yadda masaniya ko kuma majiya ta tabbatar da cewa jarumi adam a zango ya yi matuƙar da na sani kuma ya yi matuƙar da nadama da jin wannan kalamai ko kuma da furta wannan kalamai sai dai wasu sun tabbatar da cewa wannan kalamai da ya furta kamar ya cillo kansa wani babban bom ne ko kuma ya janyo kansa wani gagarumin abu ne domin babu inda zai kai shi shekokin da na sani inda shi kansa wannan babban sheshin malami Sheikh Aminu Daurawa inda ya shiru sai da daga baya furta wasu kalamai wanda shi kansa a matsayinsa na babban malami kamar yadda masaniya ta fita kan cewa bai kamata ya furta wannan kalamai ba a yanda aka san shi bangaren hakuri da sani ya kamata tawakkali da kuma tunani da kuma aiki da nazari da kwakwalwa da zuciya bai kamata ya yanke wannan hukunci nan kusa ba dai wasu da sun ta kawo jita-jita kan cewa wannan hukunci da aka yanke hukuncin fa yayi kuma hukuncin ya tabbata kuma hukunci ne wanda babu wani ja kuma babu kokonto a kansa idan ba ku manta ba a watan da ya gabata babban malami shak wato aminu daurawa ya yi maganganu kan cewa za a dinga tace dukkanin wasu finafinai wato kafa a fitar da su musamman ma bangaren wato fina-finan da suka alakantu wato kan shigar da ake yi da kuma yanayin kalaman da ake furtawa da kuma yanayin location ɗin da ake amfani da shi wanda ya kara da cewa za ka ga wani fim ɗin fim ne na hausa amma idan ka duba shigar da aka yi da kuma yanayin ma'amalar da aka yi cuce ɗeniya da aka yi wato ɓangaren mata da ɓangaren maza za ka ga cewa wato ko da a ce arna ma ba za su yi wannan shiga ba ko kuma wannan abu da suke yi amma ko sai ka duba sai ka ga a cikin wato ƙasar hausa ake wannan abu wannan abu ya kai ga cewa in ka duba zaka ga musamman ma a waƙoƙi da ake hawa na zamani zaka ga mace ta yi wata shiga inda ka san ba 'yar malam bahaushe ba sai ka rantse da Allah ba ma ta san menene sunan addinin musulunci ba ballatana ya ce ita musulma ce sannan bugu da ƙari idan ka tsaya ka duba a cikin fim idan mace za ta fito a mutuniyar banza sai ka ga ta yi wata shiga wanda shigar ko kaɗan bai dace da tarbiyyar malam bahaushe ba wanda kuma wannan shiga jaruman Kannywood da yawa suna kiran cewa su fa suna yi ne domin su faɗakar amma ko idan ka bibiya za ka ga cewa ba faɗakarwa suke ba kama suna lalata tarbiyya ne musamman ma yanzu za ka ga ɓangaren wato shigar da ake yi zaka ga sai ka ga yarinyar anguwa ta yi shiga idan ka bibiye wannan shiga ko kuma ka tambaye ta yana ta ga wannan shiga sai ta ce ma wato ta gani a cikin fim kaza idan ka bibiye wannan fim din sai ka ga tabbas wannan shiga haka take haka zalika su kansu teloli da yawa sukan koyi wato dinkuna daban-daban akan wato shiga da jaruman kani suke yi sannan bugu da ƙari su kansu mata sukan koyi kalamai wanda kalaman bai dace ba akan kuma me ba akwai ina suke koya ba sai wato a ɓangaren jarumai wato dai na fina-finan hausa sannan kuma bugu da ƙari idan ka ƙara waiwaye da yanayin kalaman da mutane suke amfani da shi suna amfani da kalamai ta ɓangarurruka daban-daban wanda ya kai ga cewa kalama a yanzu yana nema ya karkashe aure ko kuma ya ma karkashe ta wasu ɓangarurrukan dai daban-daban musamman ma ɓangaren furucin da mawaƙa suke yi da kuma ɓangaren wato shigar da dai ake yi ɓangaren jaruman da kuma ɓangaren mawaƙan wanda har ya kai ga cewa an samu matsatsalu da yawa wanda aka kafa dokar cewa a yanzu ba za a yi dinga fitar da kowane fim ba sai an tace shi kuma sai an tabbatar da ingancinsa haka zalika sai an tabbatar da nagartarsa wasu da yawa sun yi hasashen kan cewa wannan abu kamar an yi shi ne domin jarumi adam a zango domin mafi yawancin fina-finansa zaka ga tamkar haka labarin yake amma kuwa wasu da sun yi wa babban jarumi Adam A Zango gurguwar fahimta babban jarumi Adam A Zango an yi hasahe kan cewa dukkanin jaruman Kanewood babu wanda ya kai shi wato kyauta da kuma sani ya kamata ga hankali ga kuma juriya ga haƙuri wanda da yawa sun tabbatar da cewa babu mutumin da ya kai shi wannan labari wasu da yawa suna sassaka shi ne bisa ƙage da kuma ƙarya wato labarin a takaice za mu iya cewa ana yi wa jarumi Adam A Zango shirin ne ku ci gaba da bibiyan mu domin jin sirrikan jaruman Kanewood.